على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين وبارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم آه، تسميتها وجود جمع التحقيق yanda ake tasniya dinta kuma da yanda ake mata jam'i jam'i wanda yake sahihi na'am fil manqus mu dauki kus wala ya ake mata tasniya da kuma jam'i al'amsila al-amsila al-mufrad الرائي الراعي الرائي ما مسنى راعيان رائي رائيان رائيان in yazo marfu'ul albazi baziyani ta kawai an ƙara fata ne kawai a wajen shi yawon nan ta ka ɗauko alifin da lamun aka sa albagiyani ko kuma bagiyani fi halitta a nasu yawan jar da'i yawa da'in da'in ko in an sami alif da lamun a da'i yawon zai fito amma idan an cire alif da lamun din zai zama da'in za a cire yawon din sai a sa tanwini ya zama to musanyen yawon din da'in gama idan za a yi musanna za a dawo da wannan yawon da aka cire da'iyani an dawo da shi da'iyani munadi inda har da al-munadi da yawon din Gama an cire shi zama munadi sai tanwini ya zama to iwazun anil Munadiya munadiyani an dawo da yawon din wajen musanna mudadiyani za ce kuma in jam'i ne الرائي الرائيان الرائيين الراؤون الراؤون رائي aka so yadda ake za a cire wannan wawun da wannan ya'un na illa din ra'i za yi jam'i sai a cire ya'un na illa sai a sa wawun da nunun ra'una ra'iuna ra'iuna to wannan kasara din bai munasaba da wawun ba sai a cire shi bai munasaba da shi don ma sai zama ra'una in kuma ya'un ne ra'i a cire asalin wancan yawon din na illa sai a sa ya'un na jami na. albaki sai zama albakiuna baki an cire yawon na illa sai a sa wawon da nuni bakiuna kasara to wannan kasara bai dace da wawon ba sai a cire wannan kasara din ya sa don ma baguna au bakina yawa da'i au bakina da'in da da an cire yawon nan da hmm. sai a cire wannan kasara din ya sa don mai zama da'una da'i da'ina munadin munadiuna sai a cire wannan kasara din a sa don ma munaduna au munadina eh alqawaid na'am musanna manqus bi ziyarati alifin wa nun shi manqusi ana ana mai da shi musanna ta hanyar ƙara alifin da nunun fi halatin rafi a cikin halatin rafi alifin da nunun a ce ra'iya ne. wa ya'in wa nunun fi halatin nasbi ana ƙara ya'un da nunun cikin halin nasba halatayi annasba wal jar hali guda biyu na nasba da jarra ma raddi ya'i in kanat mahzufa tare da mayar da yawon din shi ya kasance mahzuf an shafe in an shafe yawon din za a dawo da shi kawai munafiyin ba an shafe ba to in za a zo a yi musanna sai a dawo da yawon din ne eh? da'in ne an dawo da yawon din ma'ul manqus jam'u muzakkar salim ana jam'i na manqus jam'u muzakkar salim na bi ziyarar wawin wa nunin ta hanyar ƙara wawun da nunin aw ya'il الرائي الراؤون الرائين الباقي الباقون الباقين أو ياء ونون في آخره كما قال ياء ونون أقرشنسا ما هذا في يائه ودم ما قبل الواو هذا الشافر ياء ونون وانا ياء ونون إنزا هذا جنبي أنا شعر ترش المناجي أنا نزاسا واو ونون إذا أشير وانا ياء ونون إلا to kasarar nan na shi ta cire ya sa don ma don munasaba da wawu shi kenan القواعد القواعد نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب في السهو الذي لا سجود فيه بابي كمان ركنوا وان باب سجد a ومن تركها فصلاته تامة duk wanda ya barta sallar da cikakkiya ne li'annaha sunnatu ghairu mu'akkada domin ita sunna ce wacce ba da karfi ba sunna ce wacce ba ta da karfi ita wannan ce takbiratun wahida duk wanda ya manta da takbiratan wahida kabbara daya mun ga takbiratul ihram wanda ba kabbara harama ba aw sami Allahu liman hamida ko ya manta da sami Allahu liman hamida marratan wahida to daya aw al-qunut ko ya manta da al-qunuti aw raf'ul yadayn raf'ul yadayn inda al-ihram ko ya manta da daga hannuwa yayin kafara harama na'am aw tayammun ko ya manta da damaitawa yayin sallama na'am aw tasbiha fi ruku ko ya manta a cikin ruku'u aw du'a fi sujud ko da addu'a a cikin sujada aw allahumma rabbana wa lakal hamd ko da allahumma rabbana wa lakal hamd wala shay'a alayhi fi jami'i babu komai a garin shi a cikin gaba لأنها سنة لا يسجد لا يسجد domin ita suna ce wacce ba a yi mata sujada wa in sajada laha na salatu idan ya yi sujada domin ta sallah ta saba ci in ta sahi allazi la sujada arab kalwa wacce ba su sujada a gare ta sun kai to duk wayannan musabai ba mu sujada aka mutar al akhlaq na'am بسم الله الرحمن الرحيم ومن قام إلى ثالثة في النافلة دول بيميك يزوى ذلك أن أكو أشت النافلة فإن تذكر قبل الركوع فلأن ما تشيء مثل يركع دي يزونا يتنيا to da ya raka a ya koya ya zura shi ya sai zuwa ga na a cikin nafila bai da in ya tuna kabalar ruku'i in tuna kafin ruku'u raja'a wa sajada ba da salam sai dawo ya zauna ya kai ya din kumari ya tuna kafin ya kulla ruku a cikin raka na uku sai ya dawo ya zauna ya kai ya din da zai manta bai yi ba daga bayan sai ci gaba da sallar shi yadda ya saba sai ya sujada bayan sallama na aka da salisa idan ya kulla ta uku fa tamada kawai ya zarce da sallah ya ci gaba da sallah wa zada rabi'a sai ya kara ta hudu wa sajada qabla salam sai ya sujada kafin sallama bikilafin الفريلة sabanin farilla inda farilla ne fa innahu yarji'u mata zakara shi a cikin zai koma duk sanda ya tuna wai su duba da salam sai ya sujada bayan sallama kuma umman nasiya minan nafila duk wanda ya manta da rukuni daga cikin nafila kamar ya bar ruku ko sujada yau kamar ya bar ruku ko sujada wala mai hatta sallama ba da ya sallama wadala kuma ya tsawaita adata alai babu sakewa a gare shi bikilafin farida sabanin farilla innahu yu'iduha abadan ke inda farilla ne zai sake sallah har abada zai sake zai sake har abada wa man qada an nafila ta amidan duk wanda ya yanke nafila da gangan aw taraka min harakatan ko ya bar wata raka ɗaya daga cikin nafila aw sajdatan ko ya bar sujada amidan da gangan a ha abadan ya sake ta har abada na'am hmm. ma'un walaikun salam ne ce wahala ya tsawaita ya tsawaita wani sati ne samun بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستحب الإمساك في an so kamewa a farkon dare an so a kame da ta haƙaƙa nasu ru'ya don mutane su tabbatar an ga wata kowa ya kame daga da farkon rana kai da safe kowa ya kama baki kana ci abinci don mutane a tabbatar da an ga wata ko ba gari ba bayan tafi fa'an naharu idan yini ya riga ya dago rana ya fito sosai sai ganin wata bai bayyana ba A aftaran nasu mutane su karya arzikin su an gane ko? kowa zai kare azumi tunda rana ya riga ya dago kuma ganin wata bai bayyana ba wala yusiru man a wal wanda amai ya ya shi ba zai karya azumi ba inda mutum amai ya ya shi ba magana karya azumi illa an yi alija kurudu sai dai in shine ya gogor maya ya janyo fitowar shi na fa alayhi alqada in shi janyo hutu, dole bai rama wala yusiru man kalama. wanda yi mafarki baya karya azumi wala hita jama. ko wanda yayi kaho shi ma baya tsare azumi na'am wa tukrahu al-ijabatu lil marid khifat at-taghrib ana jin tsoron kaho da mai azumi game da lafiya ana jin tsoron kaho don tsoron galabaita idan mutum yayi kaho zai iya galabaita kun bai wannan ko ya tura kan shi cikin gargara zai iya sa kan shi matsala misali saboda an janye mai jini kuma aka janye wa mutum wani abu na jini dole da aka wani zai galabaita yana azumi to shi a aka tarhanta yin kaho ga mai azumi ba wai kaho ya karya azumi ba ne wa min shuruti sihhati sawm an-niyyatu sabiqatu lil-fajr daga cikin sharuɗa na ingancin azumi akwai niyya wanda yake riga ga asuba niyya mai riga asuba wato ai niyya kafin asuba kafin arziki ya bayyana sawa'un kana fardan aw nafilan shi daidai ne farilla ne ko nafila ana so kai niyya kafin arziki ya bayyana wanniyatul wahida kafiyatun fi kulli sawm niyya daya tana wadatarwa ga duk wani azumi na yajibu tatabu'u duk azumin da yake wajaba a jeran tashi niyya daya wadatar duk azumin da yake wajaba a jeran tashi niyya daya wadatar na ka siyamu ramadan kaman azumin ramadan wa siyamu kafarat zihar da azumi na kafara na zihari wal qatl da kafara na kisa na wan nazari alladhi awdabahu al mukallaf da kuma alwashi wanda mutum ya wajabta ma kanshi na'am eh masha Allah sabon niyya da niyya ya ce wa tu'adun niyyar idan ka ba a tasabiwa ana sake niyya idan yanki ta idan jerin ta ta yanki in duk ta niyyar yanki to ana sake ta بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا ينعكد إلا بنية مقرونة بقول أو فعل wato baya kulluwa shi ne Eh? aikin hajji ko aikin hajji baya kulluwa sai da niyya niyya din nan me al-maqruna bil qawli aw fi'li niyya wanda yake an gwama shi da magana ko aiki wani su lil muhrim izalatu ash an so ga mai aikin hajji ya kusa da cin jikin ya kusa da gashin jikin shi Kama da rami kamar gashin mara gashin hambata da zoran an gani kafin ya harama ana so ya kusa da su na da ne a zafi ya wata ya kusa da datti ta hanyar mai ta hanyar yanke a kaifansa na wa izalatu ma ala badani min sha'ar da kusar da abin da ke jikinsa na gashi na wa sunan al-ihram arba'a sunnonin harama guda hudu ne al-ghusl muttasilin bi farko wanka wanda yake sada da harama din mutum ya mutum wanka wanda yake da alaka da harama din na wata tadarrud min al da kuma tsaraituwa daga ɗinkaccen abu mutum ya tsaraitu ya cire duk wani abin da yake ɗinkacce a jikin shi duk abin da tela ya ɗan da iki da zazzare da allura to ya nisance shi ya tsaraitu daga garin shi fi ridain wa izari ya koma cikin mayafi da jautu ya koma cikin mayafi da kuma jautu eh wani alai ya koma cikin me mayafi da jautu sannan kuma ya koma cikin slippers kada ya sa takalmi rufaffe mai aikin hajji baya sa takalmi ko ba shu slifa zai sa wa salatu raka'atayn min ghairi farida sannan da sallah raka'a biyu wanda ba farilla ba su sallar na sunna ce ta harami wa talbiya wa hiya labbaik allahumma labbaik da kuma talbiya talbiya shine labbaik allahumma labbaik labbaik amsa wanka ya ubangiji amsa wanka labbaik la sharika laka labbaik amsawanka ya ubangiji babu abokin tarayya gare ka amsawanka innal hamd wan ni'ma laka lalle godiya da kuma ni'ima diya tabbata gare ka wal mulk da mulki la sharika lak ka da abokin tarayya na'am wala yaqdu talbiya hatta yadkhul al makka wato talbiya baya yankewa wato baya wato ba kare yanke talbiya kai hmm. kare yanke labbaika labbaika har sai ya shiga makka wa idza dafa wa sa'a Eh, idan ya yi dawafi ya yi sa'ayi in ya shiga in shiga maka abin da zai fara yi shine zai dawafi ya yi sa'ayi go? to idan ya yi dawafi ya yi sa'ayi din awa da ha sai ya dawo da ita ya dawo da labbaika labbaika din dama ya zo wajen dawafi da sa'ayi zai shi in ya tsaye dawafi ya yi sa'ayi sai ya dawo da labbaika labbaika na lirawahid musalla arfa har zuwa ga tafiya can wajen masallacin can wajen sallah na arfa musalla na arfa ya tayi sai har ya kai arfa wa auduhu al-ihram arba'a fuskokin harama guda hudu ne wa afdaluha al amma wanda ya fi inda malik shi ifrat wa inda ahmad al iran akwai masu ganin tabattu'i ne akwai masu ganin kaza ne an gane ku wanda yafi shi ne ifrat huwa an yumrima bil hajj mufridan shine yayi harama da aikin hajji shi kadai thumma idza farada min af'al al-hajj to sannan idan mutum ya gama aikin ayyukan haji

wannan lalura ne wani sassa saboda barayi da tsoron lalita Ibrahim shi suna da shi, wani ce guda hudu ba ne? Duk sun yadda da su amma wanda ya fi ne Ibrahim. In kai in kai ko ta wancan ne ka ba da jini. Na'am. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rushd فلا يجوز زفه في في الوادحة لكفره وكسبه مناكحة بايا هلتا شي كافري ينكابو وتارك الصلاة ذاك مبتدي إذ لم يحافظ وقتها ويتجه wanda yake barin sallah dan bid'a ne wannan duk wanda yake barin sallah baya sallah dan bid'a ne dan bai kiyaye lokacin ta ba ya bi to fala yajuz zabu mai barin sallah baya halatta yankan shi yanka dabba in yanka dabba ba za a ci ba da saboda ya kafirta wa izbihir ka kai iyasin ainihin auratayya kun ji malam ya kafirta mai mai barin sallah baya halatta yankansa ga abin da ya bayyana saboda ya kafirta kai iyasin aure ba a bashi aure shi ma wanda ya bar sallah a cikin aqida a cikin fahimtar malam ga shi malam ba malike ne amma ya kafirta mai barin sallah cewa in ya yanka yankan nan bai yi wa misali kaga ya sa a masoran malikiya abu eh na'am wa kada atati an al-imami laysa lahu hazzu min al-islam hakika zo a cikin sa zo daga imam imam malik cewa mai barin sallah laysa lahu hazzu ba shi da rabo daga musulunci inda mutum na barin sallah ba shi da rabo a musulunci kwata-kwata na'am wa indahum fi kufrihi maqalu fa zabahu khairihi aqi halalu a wajen su akwai magana akwai magana wajen kafircin kaga ya dan kuma a wajen su malikiya akwai magana game da kafirci kafiri ne kuma kafiri bane a gare to abin da ya rinjaye a wajen malikiya ba kafiri bane ba zama gairihi halalun ya afi yankan wanin su halal ne ya kai dan uwana wanin su a ce yanka dabba halal ne ya yanka eh wa fasikin abada min sharibil kamri wa bagin igada kai kiyasi a gare duk wani fasiki wanda ya bayyana duk fasikin da ya bayyana in ya yanka yanka yayi min sharibil kamri kawo mashayin giya ya yanka dabba zaka ci wa bagin itar da kuma dan dan tawaye ne ya ta'addanci bagin dan tawaye su su malamai suna ɗaukar duk mutumin da ya tawaye ga gwamnati da ya laifi ne sosai saboda zai janyo a salwantar da rai ko abin da ya kama da wannan to dan tawaye ga gwamnati wanda ya ta'addanci shi ma iya yanka za a ci amma mai laifi ne sosai ya yi kaba irin zunu saboda zai janyo a salwantar da rayukan jama'a eh? na'am wa fi zakatil aisar kaulani alqurbu wal jawazu qul bi thani a cikin zakar lafta ba wanda yake mai amfani da hannun hagu bahagu yankan bahagu akwai kaulani alqurbu akwai masu ra'ayin makaruhi ne yanka kuma masu ganin ya halatta haka aka Allah ya halice shi kulbistani to ka faɗi jawab da ra'ayi da biyu shine ne jawab ya halatta lafta ya yanka gari eh ya magana na to haka Allah ya halice shi shi lafta ba wani ba yin kanshi bane da wannan hannun hagu zai rubuta Qur'ani da hannun hagu mai rage gudanar da harkar sha'afi a ba a kusurin ne halitta shi ba ba wani ko ka koya mai ba hannun da shi ne mai ƙarfi ne ka dai iya wani kama amma haka an allah ya rike shaka zai yi da wani mutum da duk abin da jaru da duka da gabata wannan hagu shi ne shi da ƙarfin shi da na zura ma an biya ma halittar shi ne ba ya bai canzawa eh ko da yake canzawa ko da kaɗan matsa da canzawa ko mara masu yare shi shi kamar ɓangaren na abinci da nan tun da gwamnati bai sa matsa gyara kenan da eh, zo wajen ɗaure cin abinci zai iya yi da dama tun da an nuna kawai zai sa amma rubutu da wasu abubuwa na ƙarfi wani Allah ya riga ya karfin sa ko faɗa zai karfin sa na hagu ne dama za ka bata da wani tasiri kuma yadda abubuwan ke da tasiri wajen faɗa da wasu abubuwa hmm? rubutu ma wani ba yadda aka yi kasa ya canza in ka ba shi dama za ka rubutu ba zai yiwu ba na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثلاث جمرات بسبع حكايات لكل جمرة وكيف للدعوات wato wato jamra guda uku ne jamra guda uku ne za a jefa za a jefi jamra guda uku irmi salasa jamra bi sabai hasaya. Hmm. ka jefi jamrori guda uku da tsakko dan gwani guda bakwai kowanne wakif li kulli jamratin bid'awat ka tsaya a kowane jamra dan kai addu'a in ka kai jifa din kuma sai ka tsaya kai addu'a a wajen tawilan isra al-awwalina akthara aqabatan li kulli ramyin kabbira wato waqif dawilan ah. ka tsaya da tsawo isral awwalin awwalain wato karshen guda biyun nan na farko duka tsaya sosai kai addu'a akira akira dawilan kai jinkiri mai tsawo kai addu'a isral awwalain a can karshen jifan na farko kabbira ake wa kulli rama sai kai kabbara ƙarshen kowane jifa duk wani jifa an ka jefa sai ka Allahu akbar ka jefa sai ka Allahu akbar waf'al kazaka salasan nahari wa zid in shi ta rabi'an wa tamma ma qusit wato ka aikata haka jifan jifan jamra din salisan nahar rana na uku da da ainihin idin nahar wato idi na sallah din na rana 11 12 shi ma ka aikata wannan in shi ta rabi'a ka ƙara an ta so ka ƙara na hudu to abin da aka yi nufi ya cika an gane wa man ta akara fi yau mai fala isma alai wa man wa man ta eh wa man ta akara fi yau mai fala isma alai wa man ta akara shi ma ومنع الإحرام سيل البر في قتله الجزاء كالفعل ya hana ainihin farauta na tudu harama ya hana farauta idan mutum ya yi harama haramun ne ya yi farauta na tudu kun gane ku? a wajen kashe farauta akwai sakamako da sayd na'am la kal fa'al banda kamar mutum ya kashe bera shi wannan fasiki ne shi ka kashe labira an gane annabi ya ce kulluhunna fawasik yuqtalna fil barri wal bahr ana kashe su fil hilli wal haram ana kashe su a cikin gilli da kuma harami su wayannan daga shi akwai bera wa akbar wa akbar aqrabin hida kalbin aqul wa hayyatin ma'al al-gurab iz yadu sannan wa aqrabin shi ma kuna ma fasu ne kai kashi lahira ba laifi ko kana aikin hajji ka ganshi ma al-hida tare da shahu kalbin aqul shahu shi maka shi lahira sannan kare mai cizo wa hayyatin ma alqur'an domin shi kare yana da hadari shi kare mai cizo irin karen nan da ba mai allura ba in ciji mutum ya hauka ce kenan kuma daga hauka sai mutuwa mutum zai ta kuka irin na kukan kare har ya mutu to kare wanda yake mai cizo yana da hadari mahaukacin kare saboda haƙorin shi guba ne kuma ya ciji mutum da wuya mutum ya rayu in an kai mutum asibiti za su ce ma to za mu duba za a duba nan da kwana kaza in dai har mutum kaga bai fara bai fara haushin kare ba to ya sha amma nan da kwana kaza ya fara haushin kare ta mutuwa zai yi ba yadda ya warke ana shi dabba ne mai haɗari shi yasa garuruwan da suka samu cigaba duk wanda ya aje kare baya kai shi a mai allura to in karen nan ya yi ɓanna shi ma sai an kama shi sai ya biya diya saboda dole ne sai mutum ya yi hauka saboda gubar da yake da shi ta irin wannan saboda haka kana cikin aikin hajji sai ga mawakashin kare ya zo kawai kai shi lahira ka ɗauke shi ya tafi kawai an gani wa hayyatin da macijiya ita ma macijiya ita ma tana da hadari ba ka kace kai ta lahira kana aikin hajji ma'al gurab tare da hankaka domin duk wa'annan gaba domin yana zalunci ah. yana zalunci hmm. don in ba mai allura ba yana da shi ana mai allurar kashe wannan wani na abubuwa ya yi an kwashe zafi ما شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك